من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن خلقت به kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi kowanne ya kashe ran shi ma ya halaka wa akalun riba na hudu cin riba duk mai cin riba ya halaka na biyar wa akalu ma da yati cin dukiyar maraya wa akalu ma yati cin dukiyar maraya wanda ke cin dukiyar maraya tun daga nan duniya yana cin mutane ko kuma shi shida wata wani yau mazahar mutum ya mutu yin saman musulmai ya haɗu da sauran karfai na bakwai na ƙarshe kenan wa ƙarfi da salati wa ƙafilati mu'minat da kazafi ga mata da suke katangabu matan da ba san menene zina ba matan da suke mummune kawai mutum ya bude baki ya mata kazafi ko ya musu kazafi wannan mutum ya halaka da ke wannan sabon da muka ɗauka jiya kenan muka sake maimaita shi yau to yau bayan da za mu shiga aya ce da take zuwa da kowa ko ka shirya sai ka tafi ko ka shirya ba sai ka tafi babba yana tafiya ƙarami shi ma haka namiji yana tafiya mace ba gida ne da kowa da kowa gidan gida ke nan gidan lahira matafiyan shi ne mutuwa kowa yana kan wannan hanya ta mutuwa sannan kuma kowa zai je kiyama to a kiyaman gidajen sai su bambanta akwai wasu suna yin gidan rikici gidan rikita-rikita gidan wahala gidan duniya sannan kuma banda gidan duniya an tsallake can kiyama sai gidaje suka suka shi kama kafin aje kiyama a wani gida kuma a ƙasa shi gidan a ƙasa ake yi shi tunda muna taka ƙasa yanzu to ita kuma ƙasar za ta haɗe mu duk ya mutu sai a mai da shi ina sai a rufe shi kasa akwai irin wannan gidaje imma raudatun min da janna taska a dausayi daga cikin dausayin aljanna ga ke nan wanda suka kirkusta ayyukansu ko kuma rami rami wuta Allah ke to za a yi zama iya yadda Allah ya so sannan a tayar da mu mu tafi kiyama wa kiyama ne gidan kai suka su kashi akwai gidan masu biyayya ga Allah yan aljanna ke masu imani gidan masu tsoron Allah gidan masu ayyuka na gari sannan kuma akwai gidan kangararru da ba sa jin magana da suke fajirai kafirai munafukai gidan sai a sa su a gidan wuta idan muka lura duka gidajen guda uku Allah bai zaki bar duniya kike ganin haka mala'iku da su miki mala'iku ne masu fararen fuska ko mala'iku ne masu bakakin fuska Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat lalle mutuwa tana da magani kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un idan mun mutu sai mun fara mu koma thumma ilayna turja'un za mu koma ga Allah kaga kamar da Allah ya ambata a nan aya ta 185 kullu nafsin za'iqatul maut a suratul ankabut ma haka Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut a suratul anbiya ma nafsu shay kullu nafsin za'iqatul maut duka wannan ya zama fitina gare mu in Allah ya baka alkhairi fitina ne in ma sharri ne fitina ne Allah ya zaka ya kuri ko ka zaka daga Allah ya ce wa ilaina turja'un kuma ga Allah babba ne za mu koma Bana duk lokacin da za mu mutu mutuwa sai kaga cewa Allah yana cewa za mu koma gare shi domin raddi ga wanda suke kafirai su suna ganin cewa magana ya kare anan Allah bai nima da kuka suratul ali imran ce kullu nafsin mala'ikatul maut kowace ne that we fayunabbiukum bima kuntum ta'malun sannan sai a mayar da mutuwa wanda ya san sarari da koyi shine wa nan. Allah sai ba mu labarukan abubuwan da muke aikata in muna duba ayoyin mutuwa Allah mai girma da kuka yana gaya mana cewa za mu koma gare shi ne Allah mai girma da kuka cikin suratul sajda ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi kutiba bikum thumma ila rabbikum turja'un ya ce malakul maut sunan shi kenan a ƙwar'ani sunan shi kenan a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malakul maut amma ga magarin mutane sun fi sani shi da azrari wannan ko kadan bai zo a ƙwar'ani ba ko kadan bai zo a ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qul yatawaffakum malakul maut kace malakul maut mala'ikan mutuwa sunan shi kenan kawai abinda Allah ya sa shi shine idan lokaci na yi kawai zai dauke idan lokacin ka yayi ya ɗauke ka kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum shine wanda aka wakilta shi aikin shi a kanu idan mun mutu sai na za mu koma thumma ila rabbikum turja'un sai mu koma wurin Allah kuma to dole me muka tada wa mutuwa man ladhi lil ni muka يمكن da mutuwa kuma in ne ku ba a jinkirtawa lokacin yana yi a shikenan dole sai mutum ya Allah bai kuma baka ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala littafin wanda yake an sa mai lokaci yana buga ma kawai shikenan malakul maut duk gurin da yake kawai sai da kowa duk gurin da kake kawai sai ɗaukaka ya gaya mana cikin suratul munafiqun walan Allahu nafsan idza jaa Allahu nafsan baya jinkirta bare idan ajalin ya zo ibnu adam dan adam gaba kwanaki ne in a ce kwana dubu kullama zahaba yawmun a cikin dubu ashirin 20,000 days ku sai aka samu minus one day ya zama nau kenan 1999 ba ka nan nine ɗin ƙarshe za ta sassake ta har ya zama mai zero na yi na biyu shi ma ya zo ya zama zero na yi na uku shi ma ya zo ya zama zero har da ya zo ya saura 19 days kawai to 19 days ya koma nawa 18 17 16 15 14, 13, 12, 11 sai kuma saura 10 days mutum yana dariya mai zai mutum. 10, 9, 8, 7, 6 saura 5 days mutum bai san zai mutum yana cewa za mu haɗu sati mai zuwa 4 days 3 days 2 saura 1 day kawai to sai a duk ana koma ana an kirye kuma da hours yanzu sai ya rage maka 23 hours a duniya kana dariya 23 22 21 20 19 har da zama sauran 1 hour to sai ya koma kuma na amfani da minute yanzu sai ya rage mun sauran 60 minutes 59 minutes har da sauran 1 minute to sai ya koma kuma na 3 seconds inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun mutum yana daga balalle a cewa to saura sekon kaza saura sekon goma saura sekon tara takwas bakwai kamar da kaga agogo kake bugawa to aka ajali ko yake kare ba tun da safe yanzu karfe shida karfe bakwai takwas tara goma kaga dukan sun kare to aka mu ma za mu kare a sai a ce saura sekon uku sekon biyu sekon ɗaya shi ke nan sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce na mutu ka mutu ya mutu to ita rai bata san ina za ta mutu ba wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu ma kana so ka gudu to kenan a process din gudu din kuma sai Allah ce mutu mutum nawa ya gudu ma mutuwa kuma sai je fada mutuwa ne a jos mutum zai mutu zai gudu wai saboda ana rikici sai ce zai gudu kan to hanya kuma sai fashi su gudu shi me aka yi kenan man lam yamut bisayfi mata bi ghayrihi wanda bai mutu da takwabi ba ko da bindiga to zaka mutu da wani hanya daban ta'addadatil al-asbab wal mautu wahid ga sababi na mutuwa daban-daban amma ita mutuwa ita kadai ce da yake kanmu kafin mutu mu tabbata akan musulunci ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun mu tarwa Allah ya tabbatar da mu akan islam tunda mu tabbata kullu nafsin dha'iqatul maut to mu tabbata musulunci tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ina ga babanta ba karkashin wacce ayatu suratu ali imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ban dan yi bayani a yaya za mu samu mutu akan musulunci kullu nafsin da'iqatul maut kowace ne za ta daddada mutuwa to ga wani sun ladduba kafin in mutu ko kafin ka mutu na ɗaya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada mutun ya kuskure mutu face yana kyautata zato ga Allah mai girma da baka wannan abu na farko ke na biyu diyan da ka kai da rashin lafiya diyan da na kai da rashin lafiya kada mutum ya kuskure ya gurme mutuwa yana daga cikin lalura idan mutum ya kasance ba shi da lafiya ya yi ƙoƙari ba su sukan da ake bin shi biya saboda mai mamata wa alaihi dainun laysa thamma dinarun wala dirham walakinnaha alhasanat wasayyi'at duk wanda ya mutu ana bin shi bashi don an je kiyama ba maganar dinar ba maganar dirham ba maganar naira ba maganar riyal ba maganar dollars ba maganar pounds walakinnaha alhasanat wasayyi'at za a dauko ladan ka ne kawai ba mutane ko kuma su a iko su a lafta mutum Allah ke yi kafin mutum ya mutu ya yi kokarin ya satilin in ba su suka da ake bai shi yana da kyau ka yi wasiya wasiya a shirya ka a akan sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum nafsin ka maut kuma inda kasan mutane sun rinjaya wajen gargajiyanci da al'ada ce mun saba to sai ka bar wasiya in ka mutu a maka yadda aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen likafani da yau mun saba ɗinka riga mai hannu haka ko a nan bakwai sannan kuma zuwa ma mutum rawani ka je da shi ina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yana rawani komai mutum yana nan gefen kenan gefen aljanna wansibu alayya alladhina nasban kama suni'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma kullu nafsin za'iqatul maut ka tabbata zaka mutu ka bar wasiyoyi a maka janaza irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu lokacin da mutuwan shi ta halatto mai cewa idan ya mutu idan talabtum bi janazati fa asri'u bi al-mashi idan kun dauki janaza ta ku duk yi sauri ku daina taka kamar wa yan sanda ko sojoji ya su suke daukar janaza ɗaya ɗaya ɗaya haka za su je ba za su je ba to ce ina a karku mun haka bi gaggawa da na biyu wala tatbi'uni bi majmalin ku bi ni da garwashin wuta na uku wala ta taj'alanna ala shai'an shay'an yahulu baini wa bayna turab a cikin lahad kaga shi ma na ce mai mai kenan a mai lahad in an mai tonan lotan da za a sa kada a sa komai da zai kasance tsakanin shi da kasa ko a ce a sa mai filo ko a sa mai a ce sa mai komai abu na hudu kanta ausali ka ko ta dinga daga muryarta da kuka wayyo ta mutu ta lalace ce ya baranta aw kharika ko da ta mutu ya gani ganta wai saboda wani yanki sai suka ce a ah, sami ta fi shay'an ka ji wani abu ne da gurin manzon Allah sallallahu idan mutum ya mutu a hanya misali mutum zai tafi lagos kuma shi wani ne haka ne sai a dawo da shi ina sai a dawo da su sai a dawo da shi garinsu to sai ka bar wasiya cewa a birne ka duk gurin da kake duk gurin da mutum ya mutu abin ya sha bari imamun nawawi yake cewa wa idza idan yayi wasiya cewa a ciro shi daga wani guri zuwa wani guri daban ko da yayi wasiya ne na tunfadhu wasiyyatu? ba za a zartar da wasiyyar ba ana gane wannan fa na an haramun alal al-madhhab as-sahih a ciro mamaci daga wani guri a kawo shi wani guri haramun ai ma su wanda suke haka suna neman lada ne a wurin Allah lada to ba wani ladan da Allah zai ba mutum sai dai a ce waye ce ka yi. حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون باكي إذا متي يموت أول غوري أتوي سي أتيش ni yanzu ina jos ne don Allah ya kaddara zan mutu a wani shi to shi ke nan bara ce sai an mai da ni ba kawai duk gurin da na mutu a nan za a binne ni kawai inda an samu musulmi da su mun sallah shi ke nan kawai wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san ina za ta mutu ba to irin wannan abubuwan suna daga cikin sakaci da muke yi sai mun kokarin gyara amma duk da cewa wani lokaci da aka samu mutum baya so a ciro shi to amma yin shi ba su ne su lalle sai an dawo da shi mutum ya mutu a ibadan amma ce wai sai an dawo da shi gari wawa to in tambaye ka da musulman ibadan da musulman wawa su ba su ka biyawa. na ibadan sun biyawa ninkin ma ninki ma ba ra'ayi kirgawa bai domin addu'a ne Allah ka gafarta mai Allah ka mai rahama na mutanen ba da yi cancanta a karɓa ko na mutanen hawa mutum zai mutu a kano amma ce a dawo shi nan a dawo da kai kai me da wannan kenan sunna shi ne kawai abin da mutum gurin da yake kullu nafsin za'iqatul maut kowace ne za ta da mutuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ladduba daga cikin ladduba ne an ga mutum zai mutu sai a dinga lakanta mai me لقوا موتاكم لا إله إلا الله علاقة تامي لا إله إلا الله ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دون ما غير سكن شيء تكسن لا إله إلا الله يا شغال الجنة أنغبا sannan kuma har yanzu shi wanda yake ganin cewa zai mutu domin mutum zai mutu yana iya jin wani abaji ka ina ganin fa rayuwata ta gani ina ganin fa ka zan kai kuwa daga wannan ramadan din zan sake wani ramadan kuwa ce Allahumma kfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la Allahumma kfirli ka mutane su fara zuwa ce Allah gafarta mai kai ka fara Allahumma kfirli warhamni ya Allah kamar rahma wa alhiqni bir rafiqil a'la daga rayuwa za ka mutu tabbas to ka iya wannan addu'ar a to yaushe za ka iya yaushe za ka iya nake tambayanka Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la kaga duka ma shi ba su اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى شكرا Allah yana karba maka fa sai aljanna wannan abu to idan mutum an ce ya cika farkon abin da za ka fara mai ne sai a rufe mai ido sai a mai addu'a Allahumma ighfir fulan da kai na kai kake cewa Allahumma ighfir li amma yanzu na mutu zan ke ce Allahumma ighfir sai dai a ce Allahumma ighfir لأبي رقية اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه wannan addu'ar da ake fara ma mamaci ke sannan addu'o'i kuma sallar janaza bai wanka kaza da kaza da kaza yana daga cikin abin da za mu kiyaye kullu nafsin za'iqatul maut kowace ne za ta dandana mutuwa in za a yi wankan janazan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce bi ma'in wa sidrin a wanke shi da ruwa da magariya sai a samu garin magariya ko da ka dandaka shi kenan sai a zo a zuba a ruwan an gane bi ma'in wa sidrin to yana da kyau yana daga cikin abubuwan da muke sakaci sosai to sannan an kai makabarta irin sakaci a ce a kawo kaza a kawo kaza fatiha kafa goma goma kun wallahu kafa ashirin ashirin yadda manzan Allah yake ya kyau an gane annabi sallallahu alaihi wasallam an gama binne mamace ce istaghfiru li akhikum istaghfiru li akhikum ku roka ma dan uwanku gafara wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana ku roka mai Allah ya tabbatar da shi domin yanzu da za mai tambayoyi ba guri ne na bada labaruka ko wajen ce ka ce a a roƙa mai gafara lalle ana addu'a shi na makabarta ko ba yi ana yi amma dai da manzon Allah ya ce ayi kawai shi yafi ku roƙa mai gafara ku mai Allah ya tabbatar da shi domin yanzu yanzu nan za a dinga mai tambayoyi kullu nafsin da'ikatul maut kowace ne za ta daddani mutuwa idan mutuwar mu ta zo Allah ne kuma da kuka ya sanya mu cika da imani Allah ya sanya mana daga cikin wanda za mu su bishara da ya ayyatu hannafsul mu'minna ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Allah ya sanya mana cin amintattu lokacin da su ga mutu Allah ya sanya mana cin wanda za su bishara Allah ta hafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu idan muna son mu yi cikawa dole mu imani in muka samu imani insha Allah cikawa zai zama mai kyau samu tsoron Allah in baka samu tsoron Allah insha Allah cika mu zai yi kyau kullu nafsin za'iqatul maut da ta mun dan gane wannan ayat nan kowace rai za ta daddani mutuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah ibn Umar yake cewa kun fi dunya annaka gharibun aw aabiu sabil ka kasance a nan duniya kaman ba ko kuma bai ketar hanya mai ketare hanya kaga gwangwaro tana zuwa daga can to ya za ka yi ka ketare hanya kaga da sabon ke to haka ne kamata mu kasance a duniya mu kasance tare da buzurmu na tafiya ina yanzu za ka yi tafiya misali daga nan zuwa saudiya ko daga nan zuwa ingila kana da bukatar mai passport da farko tukunna passport to passport ɗinmu dukkanmu zuwa tafiya lahira ka tana da shi kuwa waye tana da passport na zuwa kiyama kun ji magana kamar yayi muku wani baka tana da passport ba ka tafi kiyama kuma amma an ce za ka tafi saudiya dole sai da me passport amma yanzu kai ka tabbatar ba za ka tafi saudiya ba a ah, amma ka tabbatar za ka tafi